a yau da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya zarci mahaifarsa da ke karamar hukumar mafa na sake sabunta rajistan katinsa na jam'iyyarsa ta apc a hanyar sanadawa zuwa birnin maiduguri wasu daga cikin tawagarsa suka gamu da hatsari wadda hayi sanadiyar mutuwar mutane uku wadannan mutane dai da suke cikin wata mota kirar jeep sun gamu da hatsari ne lokacin da tayar su guda ta kwabe kuma mota ta dinga murgimawa cikin daji har sanadiyar mutuwar mutane biyu take wadda ga bisani guda ɗaya da ake zancewa cewa direban motar ne shi ma Allah ya karbi ransa na je kasance cikin motan yan jaridu kuma muna cikin wannan tawaga wanda har ma maka ga lokacin da ake tsamo waɗannan mutane lokacin da motar nasu ta na daji ga ma yanayin yadda ake tsamo su. Okay. rauni da gwamnan jihar borno da ya profesa babagana umar zulum ya samu tawagar tsohon gwamna da yan majalisun wakilai da na tarayya wadda dukkaninsu suka raka waɗannan gawa zuwa anguwar balunkutu gidan ɗaya daga cikinsu wadda kuma ke da sarautar gargajiya da ake kira mai kanurbe borno wadda tun aka yi janaizan su haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya